an ce da kare ana biki a gidanku me yake cewa yana so ya gani a ƙasa saboda haka a nan ma gida a nan ma gida muna kiran jam'iyyar nnpp kayan gwari don kada ya rube a kawo shi inda za a sa yi cikin firji yadda ba zai rube ba saboda haka muna kiransu su dawo cikin jam'iyyar APC wannan laifi ne? Haba, haba. ai wanda yake da shi shi ake roƙo wanda yake da shi shi yake bayarwa